tamkar ƴaƴana ne yanzu baka miliyan 60 ka sama mana gida ko fili a abuja filin dubu miliyan 60 lafiya dai ko azima ta gaya min komai a matsayin da kika san ni cikakken dan tasha ne a ƙasar nan ba wai a garin nan ba kaka damu na riga na yi wa baban magana ya za ka tsiri neman aure kanwata ta ne ba za ka gaya mata ba sai ka ringa zuwa kana munafin tatta fa a gidan kana rawa gaban yan makaranta